Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. Za kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. jama'a kamar dai da kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau biyu ga watan mayu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan yadda mata suke shiga kafofin sada zumunta domin neman mijin aure. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilar sashen Hausa ta samu tattaunawa da mata akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. fara shirin ne da likawa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar sashi Hausa Binta Ibrahim ta jagoranci tattaunawa a kan wannan batu. Binta gare ku. Mai sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe. A wannan zaure a tare da ni ina tare ne da mata matasa inda za mu tattauna al'amarin da ya shafi zamantakewa soyayya da kuma zaman aure. Muna tare ne da malama Fatima Muhammad Ishiyaku da malama Madiha Zaruk asiya aliyu da kuma malama zulaika abdulrazak wanda za mu tattauna al'amarin da ya shafi mata kai tsaye an daɗe ana samun ƙorafe-ƙorafe ta inda mata musamman a arewacin najeriya wanda aka san su da kunya da kuma kara musamman 'ya'ya mata akan maganan da ya shafi auratayya sai kasance a halin yanzu za ka ga mace wacce ta cika mace da ilimi da komai ta shigo cikin kafa ta eh, sada zumunta da kila facebook ne ko su twitter ne ko su tiktok a hada ma instagram ko suna eh suna tallata kansu wai suna neman mijin aure mm-hmm. a taya muka gangaro har muka kai ga wannan mataki muka kai ga wannan matsayin na inda mace ta ajiye wannan sarautar tata da darajar tata da martabarta ta zo da kanta take neman aure aka san yadda aka sani a da cewa namijin shi zai nema har ma sai an dan hada mishi da dan jan aji in ji bakin naku a makaranta duk da yake ana ci gaba da tafka muhawara tsakanin mazan da matan na ganin waye yafi wani yawa inda mazan suke tabbatar da cewa su fa su ne suka karanci yanzu su ne gwalagwalai su ne abin nema suke kuma ƙara sa wa mata tunanin cewa su ne suka yawa a faɗin duniyan nan Shin me yasa abin ya yawa ne musamman a bangaren mu na mata rashin sanin kai ne da kuma ko kuma da gasken ne saboda an yi yawan dole sai mace ta ita ma ta tallata kamar yadda kuke cewa wai kuna kasuwa. yanzu kun shiga kasuwan har ya kai ga yanzu ba wai a rediyo ne ba a tv a ma'ana a zama mace na yi bidiyo a ga fuskar da kyanka da iliminka da komai amma tana bukata wanda Allah ya ce ka kiyaye wannan ka kowane irin addini ko a kabila ka fito ya kamata a ce kana da wannan daraja da martaba duk da yake ba wai muna zagi ko kuma muna rusa wannan martaban da matan suke shi ba shin me ya kawo muka kai muka kawo wannan gacin muka kawo wannan matakin na mata suna neman maza da gaske ne mazan ne suka yi karanci ku kuma kuka yawa saboda haka sai an yi damban neman abokin zaman aure a da yadda abin yake dai a gani na hmm. mazan sun yi karanci a ta bakinsu ba gardama a kai amma bai kuma kai ga matan su tallace kansu ba don in mace ta aje kanta a yanda ya kamata ta adana kanta ta makanta eh, ɗabi'a mai kyau duk yanda namijin ya yi karanci sai ya san yanda zai yi ya je nema kuma ta ɓangaren matan zan iya ce irin abubuwan da muke kallo ne yanzu abubuwan da muke kallo muna kallon ɗabi'an da ba namu ba al'adun da ba namu ba irin na turawa dinnan da muke dan ara muke dan yi kuma mu tunani irin zai je daidai ɗabiyan su mata ma in sun fita sun nemi maza ba matsala ba ne saboda ya daidai da gila al'adan su ce mm. to mu kuma namu yanzu um, ta yanda muka faɗa da fari kika faɗa da fari har ya kai ga aje social media din eh, kafofin sada zumunta kafofin hmm. sada zumuntan nan hmm. ake bayyana kai ake tallace kanmu magana dai daya dai mun ari al'adan da ba namu bane magana al'ada ce aka ara madiha ko kuwa dai da gasken da kun yawan ne shi sa dai kuke neman kai da kanku to mai sauraro assalamu alaikum um, wannan magana magana ce mai faɗi wanda yanzu a zamanin da muke ciki wanda ake kira 21st century ko mm. ya zo da wani abu na 21 yawa mm. zamani ne ya zo da wani abu wanda da tun farkon zamani ana yin shi kaɗan-kaɗan amma saboda mu hausa muna da wani abu da muke kira kara mm. wai sai mutum ya yi abu sai a ce a bar a mai kara a rufa mai asiri ai shiru da abin ai zai mutu in ana maka wannan karar sai kai kuma ka fara tunanin cewa ai ba wani abu ne saboda ko na yi ina da wanda zai mun rufa rufa to tun ana rufe abin wato tun mace ɗaya ta yi eh, ta ga ta sha na biyu ma ta yi ta sha hmm. tun ana yin abin a boye a boye sai Allah ya zo mana da zamani kuma na wannan kafofi na yada zumunta hmm. irin su Facebook su Twitter su Instagram su Snapchat su TikTok suna nan dai yanzu ma an yi wani sabo shi ku ku eh, tabbas eh, an yi wani sabo to sai mata suke ganin a'a to me zai sa ma da audio muke yi me yasa ma kawai ba za mu fito da gasken aimin yawa mm. in ka yi magana ma sai a ce ai qur'ani ma ya ba da hudda cewa eh ai matan sun yawa saboda haka dole sai mun yi haka za mu yi aure mm. kuma wannan ba haka bane an karya farashin mata dai ko malama laika <laughs> ni a gani na um, rashin sanin kai ne a matsayin mace mm. tana ya mace idan har tana neman mijin aure ba sai ta tallata kanta ba ta hanyar rawa wake-wake da kuma dai yin bidiyo tana shi. Har kuke <laughs> yi? Ana yi ana yi ana juya jiki. ana nuna yawwa kin ga wannan matakin yawwa ya kai to a gani na idan mace ta kama kanta ta tsare mutuncinta na ya mace mijin ma zai zo har inda take zai nema duk inda take ya ga ya samu ya aure ta ni kuma a nawa ra'ayin rashin aji ya zan sa shi rashin kunya ne yayyawa a oh. tsakanin mu mata eh. matasa in kana da kunya akwai abubuwan da ko kayi ba za ka bayyana duniya ya gani ba akwai kalan hotunan da in ka ɗauka maybe babu lullubi ba mayafi duk da cewa kai ke budurwa ce bai kamata a ce duniya kin saka kaya in suran jikinki ya fito bai kamata a ce ki ɗaura shi a kan kafafen yaɗa zumunta ba yanan gizo mutane ma har su gani akwai matan da yanzu haka ko akwai pages ma ya zan ce kamar shafuka wanda ake zuwa za ki ga um, ana haɗa maza da mata aure. sai ki eh. tura hotonki a page din eh. a sashen in kika tura hotonki sai a tura ma mutane ko kuma ki faɗi a'a ke ga yanayin tsayin ki ga hmm, shekarun ki wannan kamar yadda kike eh yawa hmm. ya dan kwana biyu hmm. to amma yanzu ne ake tasowa da su sosai sosai sai ki faɗa ga ki faɗi kuma kalan namijin da kike so in aka je aka yi posting a wannan shafin wanda yake so ko wanda ya ji ra'ayin a ah, wannan fa'e eh, ya kamata to sai ya je ya magana sai a tura mishi hotonki in kin mishi sai ya ce eh kin mishi sai a hada ku ku je ku soyayya akwai auren raku da yawa ba a ce ma an yi su auren an yi su an daura auren amma ana hakan nan tambaye nauyin aljihu a wurin <laughs> ana tambaya ana eh, tambaya ai oh. komai naka zaka je ka faɗa ka lissafa babu sirri a wannan al'amarin a wannan mako za ki ga akwai na talakawa akwai kuma na wanda suke wanda suke 'ya'yan masu kuɗi ne da wanda ba sa ma zama a ƙasar Mm. kin gane akwai mm. shafi kala-kala iya dai iya ka iya mm, shagalinka ai har kudi ake biya saboda ka samu kai accessing kamar ka samu ka shiga wannan shafin sai ka biya wasu kiga ashirin da biyar wasu talatin iya dai matsayinka haka haka ake biya to a nan ne sai a har hada ake hadawa har an kai wannan matakin kuma kuma a daidai yanzu wannan gaba tiktok da aka zo da shi za ki ga mata yanzu sai a ɗauki waka yawanci waƙoƙi ake yanka a tiktok ki ga mace tana bidiyo tana rawa wani zubin ki ga mata sha biyar ma wannan in ta yi juyinta ta yi rawanta ta yi gaba wata mata shigo haka ake yi duk don ka tallata kanka in kuka irin wannan abu sai a zo a daura a susha a wuri mm. in aka posting a wani shafi sai ki ga wasu mazan sai su zo su ce ya da Allah wancan fa mm. ta kaza din nan ta yi ina son haka ake yi sosai sosai an ce in an ta tabarawa abu ta mabi in inda ba sa ke kaman ke na ga kaman ke kina nuna kaman abun nan ba tsari bane ya inda mazan nan ba sa son hakan ko za a ci gaba ba su suke nuna su suke hura ma abun wuta ai in ba sa da kaman yanzu zan zo in yi a caccake ni a zazzage ni mm. mm. kin ga ba zan ƙara yi ba haka kuma da kila na baya na baya ma za su ji tsoro to ai kuma amma dai yanzu ma ya ma mm. fita daga yan matan kawai zawara ma an ce akwai nasa shafin inda za su iya bazawa eh, um, bari dawo da mu ba bisa al'ada a arewacin Najeriya musamman a ɗan bangaren da ya shafi misali a arewa na sosai sun kama a ce wuraren sakwata da sauransu mm. suna da al'ada da ake samun mace wanda take zama kamar laliyar hada aure eh. kamar yadda kuke magana na shafi da eh. ake da eh, shi yawa inda mace za ta dauko a an ba ta hotunan yan mata mm. mm. wa inda suke neman a musu aure inda za a samu mijin shi zai zo idan an ganin mushi za a hada matan da mijin su ga junan in sun yi za ki ga aure ya kullu wannan abu ne wanda ina ganin su ta yarda da shi tunda yawanci ki ga hada auraraki suke yi to ya kai ga an manta an bar wannan shafin yanzu macen sai ta kai tsaleliyar mace za a iya ɗauko mishi hotuna wurin goma Shin mazan da muke da su ga sanan samari aura ba suna nan a zaune kun ce to sai an muku lehe akwati goma sai an muku gida sai an muku mai dakuna nawa kuma shi ne da shi dan sana'an nan kun san yadda yake gagari ya wani anya ba ku kuke kara ta'azzara mazan su ma suna jan jiki suna cewa mazan sun haƙura saboda dan walar kuɗin aure saboda shi ma namijin ai abin da aka ce shi yayi ya ba da daki ya gyara ɗakin shi a kawo mishi matan shi ita tsura haka ne fa ita kaɗe to al'ada na arewa ba haka ake ba al'ada na arewa yanzu ya ɓaci ya koma ga sai ya kawo ɗaki kawai ɗan ɗakuna uku da ɗan ya ɗan yi maka fenti ya maka fenti shi ke mm. ya ce kai ne kujera kai kai hatta gara abinda za a shekara. akwai wanda zai ce zai ce in ba gara fa shi kar a kawo mishi mata akwai wanda aka kawo mishi mata dan ba gara tana zuwa a ranar washe gari ya sallame ta. aka kawo ki gida ba saki ya gara zama gori a dangin miji ya zama abun gori. ana sa al'ada ne ana aji addini ana aji addini babban da kika yi nan mm. a dawo maganar al'ada da addini da al'ada Hausa da addinin musulunci suna tafiya sun daɗe suna gogayya to kin wannan wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo wannan matsala ta neman aure kunya al'ada ce kuma addini ne ya daga cikin dalilin da ya sa addinin musulunci ya karbi kenan a kasar hausa amma yanzu saboda wannan abin da ake kira globalization hmm. ya kawo rashin mai da duk duniya a tafin hannu kowace al'ada ma duka ɗaya ce to ta cire wannan abin da ake kira kunya daga cikin mu hausawa hausa mm. fulani ko kuma mm. in ce arewa gabaki baki daya za ki ga mace za ta ce oke ai ni ma yanzu zan iya wa kaina komai hmm. ina da aiki ina da sana'a na kai shekarun da na kai hankali ina da mazirin da zan zaba wa kaina abin da nake so hmm. Hmm. saboda haka wannan ta yi karatu eh, ta yi karatu tana da sana'a tana da aiki tana kama kuɗin da shi kanshi wanda ta aura din mare kama so su kuma mazan suna ɗaukan wannan a matsayin advantage ya zan ce advantage a ah, wannan dama dama yawwa sai ce to ai kuna da yawa in ke miliyan goma ke kama wannan miliyan ashirin take kama in wannan miliyan ashirin mm. take kama wannan miliyan sittin take kama to kin gani sun gwada kanku kenan mm. Mm. sun haɗa ku gasa to kowace tana so ta nuna cewa ai ni na isa na bi. so kamar yanzu nan matan kenan su suke ma'auran kansu kenan. warai Eh, mazan su ne suke kwanci abin sosai dole su yi yanga kenan yanzu ba mace ke yanga ba za a ce gidan malam wane ko gidan alhaji wane a hmm. yanzu gidan hajiya wance ce ko malama wance to nauyin ya hau kanka eh, yana kwance za ta fita ta ta nemo ta zo ta dafa ta bashi ya ci ta ba yayan shi ta yi wa dangin shi hmm. mu faje mu dawo ko duka maganan alkunyan nan da aka ajiye a gefe shine matsala Shi ne matsalan da ke ɗabbaka wannan matsalan ya za a ce mata na sun yadda cewa mata mu ne matsalan kanmu duk ki je ki dawo matan nan dai mu muke janyo wa kanmu matsala. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin yadda su ma mazan ne suke cewa akan wannan batu. malaman da nake da su a cikin wannan zaure su ne akwai malam isa rulwani malam faruk nano bello da kuma malam umar jafar malamai barka da zuwa wannan fili na mun yi muhawara sosai da mata da daga baya suka nuna cewa akwai laifin mazan mata wani bangare da kuma iyaye da malamai ta wannan zaure namu muna tare ne da mazan waɗanda suka ce su fa ba su ji ba kuma ba su gani za su kare kansu akan al'amarin nan Shin da gaske ne matan nan sun yawa ne ya inda kunyi kunyi kun aura kun aura ya kawo har matan sai sun je can suna baza komansu na kamo mijin a yanzu ba ku ne kuke nema ba su suke nema yawan su ne ya kawo haka ko kuwa a rashin ingancin matan auren ne. Malam uh, Faruk Nano barin fara da kai. An ce saurayi mijin 'yan mata amma yanzu anya samarin kuwa su ne mijin 'yan matan koko matan ne dai ya kamata a ce su ne mazajen saboda su suke neman auren. masu aro barkamu zan fara da cewar akwai matsaloli da suka janyo aka sami wannan cigaba cigaba ne amma na mai haƙar rija ake cewa zamananci ne zo da wasu abubuwa wanda suka zama mana matsala a yanzu amma ana ganin cewar cigaba ne ganin cewar ya ba mutane dama su sheki ayarsu awo eh, haka yake ba tare da hangen nesa ba wayannan abubuwan da suka zo mana halin yanzu da ake ganin cewa wayewa ne ya kasance matsaloli ta hanyoyi da dama na farko dai 'yan matan da aka ce suna baje kolin su ta yanar gizo-gizo don neman mazajen aure da daman su ba wai mazajen ne suka rasa ba suna da zaɓi wanda idan mazajen da suka zo musu ba su suka wannan zaɓin ba mm. sai a yi fatali da su. To wato ba mazan ne aka rasa ba. mazan ne aka rasa ba. To wato kwaɗayi ne kake gani da ruwan ido? Akwai kwaɗayi da ruwan ido. Sannan so da yama za ka iske cewa 'yan matan suna ganin cewar aini kyakkyawa ce saboda haka ina da sauran lokaci kuma ina da sauran lokaci wannan bai mun ba wannan bai mun ba ina nan ina jira to ana jiran ready made mm, wanda wanda ya hada komai yana da shi ko ya ji mm. perfect match kuma idan ce mun saurayin littafi da novel masha Allah mm. wannan hadisan kanun da ake karanta eh me kyau me hanci me moto da gidaje da aiki sai ka cewar ga mazajin sun zo waɗanda su maza ne nagari nagari in the sense that eh, na farko dai suna da ilimi na addini da na boko suna da kamun kai suna da tarbiyya suna da asali da yiwu ana jiran albashi da ya zo a rufe asirin iyali da na yan uwa to ba irin su ake so ba dan su basu da motar hawa ba su da gida mai daki uku ko daki hudu Malam Umar kafin zo Malam Isa Rulwani wa kuma Malam Ahmad Waziri ma da ya shigo cikin zauren namu. Ina son in sani shin anya ba yan yi rabari matan nan suka samu ba a wannan kafafen yada eh, zumuntan shi yasa har abin ya ci gaba tun mace ɗaya na yi har ya zama kamar yanzu ma abin yayi ne ba abin kunya ba. Inda ba kwa tayawa anya ko da yanzu ba daina ba. Wannan abin da ke faruwa na mata su social media suna tallata kansu mm. ba wani abu ya kawo ba illa abubuwa guda uku. a ganin ka fahimta ta abu na farko da ya kawo wannan shine rashin kunya a kai tsaye mana eh, kunya ne ya karanci mace mai kunya ba za ta fito social media ta ɗauki hotonta ta ɗauki bidiyo ana muryanta tana bayyana ma jama'a ita tana neman mijin aure wannan faruk fa ya faɗa ya ce zamani ne wannan ba zamani ba ne rashin kunya ne dama yan zamanin ya nisa kunya yakan yi karanci to ustazu to don haka kunya ne da mata ba su da shi na zamani shi yasa suke wannan na biyu abu na biyu rashin tarbiyya na addini idan ta tarbiyya mace ba za ta fito ta bayyana ma duniya cewa wanda mutane ba ta san adadin da za su kalle ta a social media ba ni ne wance wasu ba san ta ba wasu za su san ta ta ce tana neman mijin aure wannan abun kunya ne to ba kaiwa ta kawo bane ai an ce in ta bi daga daga na nesa ta sha kashi inda an nemi auren nan nata ta samu mijin nan da kila ba za ta kai wannan lokacin ba kuma ɗaya daga ciki shine kila ku mazajen nan da kuma yan unguwa da iyaye da abokai kun ta uzura mata kun ce ta girma ba ta yi aure ba kanwata ta yi aure kawarta ta yi aure me take a gida kuma ba a zo an neme ta ba tunda kun ce ta nemo auren nan to ta je neman aure kuma sai a ce ce laifi ba neman aure ta je ba wannan ta je ne ta nuna ita ba ta da kunya ne galibi mata da kike gani matsalan da ake samu wurin zamani wurin neman aure. Bawan Allah rai fa dangin gora ne kowa yana son hutu na ralluwa ne sai ta cakan mata ake yi. Kuma wannan abin da mata suke ciki kuni suna. <laughs> Idan muka kalli halin da muka tsinci kanmu na wato mata su je kafafen yada zumunta na zamani musamman barin ba da misali irin Instagram, TikTok da ire iren su suna sanya hotunan su wasu ma bidiyoyi suna tallata kansu da sunan cewa suna neman miji so gaskiya zan koma kamar abin da malam faruk ya ce wato domin allah ba wai sun je talla ne sun je rashin kunya ne da nuna ma duniya cewa mu ba mu da ta ido yawwa domin bahaushe yana maganar cewa duk abu mai daraja gida ake mai a ɗaure shi mai bukatar shi shi ke bin shi je siya wato a ce shi ba da misali duk mai sai da goro da mai cin goro ya sani cewa goron a shagon da ake sai da shi ma wallahi ba abu da yake ba a cikin takarda yake a cikin kwando yake a cikin kwandon ma ko takardan akwai ganye a ciki ko kuma a daure a maganar neman aure dole mu yadda cewa bakin al'amura ne suka zo kuma suka yi nasara a kanmu wato muna da tsari al'adance muna da tsari a addinance muna da tsari ma damar za mu bar asali mu bar tushe mu je mu kama ganye wallahi mun kama hauma hauma kenan mun kama gararan ba kenan sannan daga karshe ba za mu samu abin da muke so mu samu ba idan muka kalli al'ada in muka aji addini misali kowane irin kabila kake kuma kowane irin yare kake za ka taso ka samu cewa yadda mahaifinka ya nemi auren mahaifiyarka mm. in ka nemi labari za a gaya maka yadda babban yayanku na gidanku ya nemi auren matashi za a gaya ma kafa za a gaya ma misali idan muka zo magana addini kai tsaye ga abubuwa na tsare tiryan tiryan an faɗi tun daga lokacin da ake neman aure yadda za a haifi yaro yadda za a tarbiyyantar da shi da yadda ma a matsayinka na uba ko uwa za ki nema ma a wato ma'ana ɗanki ko a yaki mijin da ya kamata ta aura so mun saki wannan abubuwan mun bar kanmu muna tafiya sakaka shi sa muka kaka mu inda muke a yanzu sannan kuma mu dauka cewa ci gaba na zamani da dukkan malamai suka bayani a baya kusan shi ya kawo mu wannan abin shi sa na ce bakin al'amura ne suka zo suka galaba a kanmu bari ba da misali misali a yanzu zamani ne muka zo na ci gaba na zamani abinda ake ce ma technology sannan kuma wayewa na zamani ni na yi digiri ko na yi kaza na yi kaza na yi kaza shi kawo wannan abubuwan amma mu koma cikin al'ummar da muke rayuwa duk yarinyar da ta taso gidansu na kwarai akwai tarbiyya akwai kaza ki tambaye ta tsakaninta da Allah a lokacin da ta zo daidai lokacin da take gama secondary school har zuwa 18 babu maza ko mazaje da suka zo neman aurenta da gaske a daidai wannan lokacin da wuya ki ga yarinya da ta taso mai asali mai tarbiyya dan ba magana kyau ake ba dan ba na so mutane ma suka tafiya maganar kyau wallahi ba magana kyau ake ba har gobe har jibi gaban gobe ana bin asali ana bin gida wajen maganar neman aure madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Madalla ga kiran farko nan daga jihar Sokoto. Eh, Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dinawa Sokoto a Najeriya. Wa da irin shiga social media da sauransu wayanda mata ke yi suna tallata kansu gaskiya wannan ya saba ma addinin mu da kuma al'adar mu. Sai da muka duba da ba a yin irin wannan abubuwa. Ko da a ce ma mace ta yi nauyin samun miji to ga anguwa sai ka gama tana jin wuyar yayyata tana jin kunya amma ba wai har ta hito kanta tana tallata kanta gaskiya wannan kuskure na kwarai da gaske ni kaina na taba shiga cikin irin wannan a tarko wasu ma ba ma ba ma matan aure ne ma da karshe na taba shiga irin wannan tarko wanda muka fara misali zan aure ta amma da muka yi bincike ce ma mata aure ce a jihar katsina kaga irin wannan abubuwa abubuwa na wanda ya zan gaskiya akwai kuskure don haka muna kira ga mata su daina irin wannan wannan ita ce gudun mata mai magana dalla garba ina so kuta najeriya na gode biyoyi to ga wani kira nan amma ba mu san ko daga wani jiha ba alaikum salam assalam ina ta da bukar salam daga jihar bauchi mai lokacin gwamnati a To barka da shigowa zauren namu Juli bata ji jihar da kake faɗa ba. Jihar Bauchi, da local government a garin Afiyam. To muna sauraron ka. Ne game da mata yanzu abubuwan ya zama sahulu lafiya da ila To mazan kuma fa? Mazan mu muna mana addu'a gaba ɗin mu da su da ku. To. Saboda abin ya zama kamar da suke matan yawa to hakan abin. To amma kuma yawanci abubuwan da suke bata mana lokaci shine mu a addini masu yawa mm. da za mu dawo harkar addini gaba ɗaya mu kamar da addini tsara musulunci ya tsara to da auren gaba ɗaya da mun da da mun ji daɗi za mu da za a bi ka'ida ba kai maka wanda kanka ba wajen mata mata wanda kansu ba an samu an sada an ba da sadaki an kawo masa matarsa sai kuma kai samar neman ka. wannan shine ɗabi'a mai kyau wanda ke damu dawo kanta mm. Allah ya taimake ni sai lafiya suna tare da abubakar alamu a kuma na gode muku jihohi a hausa. to madalla to ga wani kira nan na shigowa daga jihar alaikum salam ah, kana magana da jirgin jirgin wadanda zama da ke nan yankin karfin kuma kwanta gudu da ke da jihar Niger. To muna sauraron ka. Ina ya ga abin da ke a kai. Sai magana yana daure mana kashi. saboda a ce kamar haihuwan bahaushe yana aikata wannan aiki a ce mutum ya fito a tiktok ko kuma ta kafofin dai sada wallahi abu yana ɗauki ba mu sani an ce ina zai faru ba zamani mu dai muna fata Allah shirye mu mu To amin Allah ya shirye mu baki daya. Mun gode da gudunmuwarka ga kuma wani kira nan daga jihar Nasarawa. Don alhamdulillah Bashir Dela ne daga nan lafiyan bare bari. To malam Bashir muna ah, Ni a bangaren bangaren mata masu tallata kansu a kafa kafa da labarai ba ko kafafen ah, yada labarai na zamani. dangane sun su ba da suna neman eh, su samu shiga ne hmm. amma mafi akasarin su suna samu dama ne sai su yi sake da daman to daga karshe sun zo sun yi kwanci ba mata yi a kuma social media saboda haka yana da kyau na goyi bayan su je kuma in dai rasu yi a yi ta hanyar da ya dace hanyar da bai sawa ma addini ba ba a ji ana wuni tsarki da zai sauransu ba mai magana bashir bela ne daga nan lafiyan bari bari To, mun gode Malam Bashir ga kiran karshe nan daga jihar niger daga Kwantagora. Hajiya Zara kina magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger. To barka da shigowa zaura mu amma Amina ce ba Zara ba. Wa Hajiya a to ya Kwantagora kenan Hajiya Amina. Auna dai ba Kwantagora. Wato in an bi ta barawa a bi mai biyar sawu. Masu sa hotunan su da bidiyo cikin social media ita wato matsalar da aka samu kowai an samu mijin auren ba auren amana wasu ba ba aure suke yi ba ba aure amana wasu ba to akwai waɗanda ka sani da suka samu mijin aure kuma suka kisa yi auren akwai waɗanda ma akwai waɗanda ma ka fasta ɗin hoton su a neman su auren su ce sai mutum na da kaza sai yana da kaza sai yana da kaza su kawo sharuɗoɗin da ma bai yiwa sannan kuma ma mu eh, iyaye akwai matsala tsawarara wadda ake shi yasa abin yayi yawa saboda sai a zo neman siyakka da manufa ta kwarai sai a ce sai yana da kaza sai yana da kaza duk shi ya kara kawo da barbarewa to su mazan me sa basu dage sun nema abin da iyayen da matan ke nema ba tunda ai kowanne namiji shi ma yana so ya ga kyakkyawar mace ko ba haka ba kowanne namiji ba yana so ya ga faran mace mai gashi har gadon baya ba to matan su kasu so kuɗi ko iyayensa kasu so yayansa su huta Alhaji Amina ana sa abu ya kiliya. wani guri sai a rage shi dan a ta a zai da a ah, to kuma sai ku rage burin ku na kyawawan matan da kuke nema kenan a ah, ba a gode ba a ciya kyawawan mata ai eh, ai na zuwa ke kai magana game da caga an saki wata saboda a kawo gara ba to shi wanda an kawo aure na hisi billahi ai ba roje ce sai an kawo mai gara to sai kai mana afuwan nan ga Juli nan tana daga mana hannu amma ku kasance da mu mako mai zuwa mu ci gaba da wannan zance masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa zahra aminu fage da julie leathers gresham da ta bada umarni da kuma injiniya yau mr charleston ne ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.